Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, Haka studio Kalangu kuke saurare mamma ada ne zo muku da labarin namu amma da farko sai na karanto muhimman kanin labaran. Jihar Difa ta ɗauki matakan tsaro domin sallar layya. sai kuma kungiyar osa ta fido ta sanarwa dangane da kama shugaban mojan muna tare da rahoto na musamman da zai mai da hankali kan matakan yankan ragunan laya to madalla gwamnan jihar difa ya jagoranci wani taro na kwamitin tsaro na jihar a ranar jiya wannan haɗuwa ta yi nazari kan matsalar tsaro tare da gabatar da matakan da suka dace domin tabbatar da tsaro ga al'umma jihar a lokacin bikin sallar layya jihar ta difade yana fama da hare-haren boko haram tun lokacin watan fabrairun shekara ta biyar gwamnan lawali dandano a cikin rahoton adamu babu karna kasan an ce sallah kowa ya to shi a ta cawaniya ana zuwa ana dawa kenan dole ne sai an karin tsaro don a kare mutane duka daya shine nake kira kuma ga mutane duka kowa dan sanda ne kowa in ya ga wanda bai kamata ba in bai iya maganin shi ya zo ya damu shi a yi maganin shi na sallah kowane masallaci in ka bude idanu za ka gani abin za mu kaiwa an tuka mu miya insha Allah za mu yi abin da zai sa mutane su sallah lahi hallo me ya kira da karshe kira sai dai in uh, mutane ban ka sallah kuma mu yi addu'a daga wadai ubangiji Allah ya sa baɗi wal haka a ce wanga zance boko haram ya tani mun kai iyakar shi amma ka amince ki shi dan ta'adda har yanzu akwai su ba babu su ba akwai su kinan kowa shi bude idanun shi in mutum ya ga abin bai cancance ba ya zaba ya zo ya in bai maganin shi Fada-fadan kiristocin ɗarikar Katolika na Nijar da kuma al'ummar kiristocin da na Maraɗi suna farin cikin yi wa al'ummar musulmi fatan barka da sallah albarkacin sallar layya ga dai Monsanyar Laurent Lampo arshibeka na birnin mai a cikin fassarar Muntari Muhammadu. Muna tare sannan muna ƙara shaddada imanin mu ga Allah Ubangijin talikai musamman akan irin turubar hanyoyin da annabi Ibrahim ya shata. Muna da masaniya a yau ƙaruwar matsin lamba da halin kakanikayi da miliyoyin jama'a suke ciki na rashin kyakkyawan tsaro a rayuwa. Wannan damuwar ce ta ingi ingiza mu baki ɗaya domin tabbatar da samun zaman lafiya da haɗin kai ga ƙasar Nijar da ma duniya baki ɗaya. Ya dace kullum mu roƙi Allah mai rahama mai jinƙai na ganin cewa kada rarrabuwar addini ya raba kawunanmu. Mu kasance koyaushe bisa hanyar haɗuwa da kuma jaddada mu domin ganin cewa zaman lafiya da zamantakewa ta gari sun tabbata a gare mu baki daya. Pour que règne la paix sociale au profit de tous. Al'ummar musulmin Nijar na ta shirye-shiryen sallar layya a gobe Asabar biyu ga watan Satumba haka kuma al'ada ce ga wasu 'yan Nijar wajen gasa raguna kafin a yi rabonsu ga mutane. Hanyar gashin raguna na da muhimmanci sosai amma kuma tana tattare da illa ga lafiyar yara. Malam Isa Rabiu injiniya kan harkokin lantarki kuma mamba na kungiyar kudaye ya yi bayani a cikin rahoton Sumana Amadu. si on peut s'en passer du bois. Idan za a iya barin amfani da ice wajen gashin taruna abu ne mai kyau, saboda muna da karancin itatuwa. Gashin taruna da ice yana da illa, don haka maimakon ice me yasa ba za a yi amfani da gawayi mai inganci ba wajen gashin taruna. Gawayi shi ma ba kamar wancan mai hayaki ba, amma irin wancan gawayi mai inganci. Tunda wancan gawayi mai hayaki yana da illa ga lafiyar yara wanda yana iya haddasa cututtuka da dama a fannin kiwon lafiya. Amma idan za a samu cikakken gawayi fi ko kuma abin gashin nama mai amfani da zafin rana da ake iya gashin kowane irin nama ake so. Duka da yake ba kowa yake da ƙarfin sayansa ba saboda tsadarsa. on considère que c'est cher parce que le prix n'est pas du tout accessible. Birnin Maraɗi bisa jagorancin Majalisar Conseil de Ville ya jagoranci wani aikin rabon raguna kyauta a yau da safe. Raguna goma sha biyar ne aka rarraba ga cibiyar kiwon lafiya ta uwa da ɗa gidan kasan Maraɗi da kuma sansanin 'yan sanda. A cewar babban magajin gari wannan aikin rabon raguna na biyu ne a daidai lokacin da ake fuskantar matsin tattalin arziki. Ga Daimar Ayuba Musa a cikin rahoton Muhammad Mamman. ne da kuka sani muna cikin sallah sallah babba gobe don ka shine conseil vil na maradi ya ce ya kamata a taimaka ma wannan service na gwamnati kama kamfani ta polis wannan saboda yawan su da eh, ba su da arme kuma suna ciki akwai gidan kaso akwai mutanen mudiya suna nan ciki za su sallah can don kuma akwai wannan santar na bisa hanyar cibiri santar dola mara don shi ma akwai mutane mara lahiya suna ciki don shi ne muka ce za mu taimaka musu da wannan raguna don su samu su kama kowa eh, rago goma sha biyar ne ko ne an ba su rago biyar biyar saboda kun san lokaci da ake ciki bana shi ne dai muka ce to za mu dan kaɗan kyauta ne na jin mun yi shi gabara kuma bana mun yi shi kuma baɗin allah da muna nan za mu yi shi Sai kuma kungiyar matata Kongafen ta fido ta sanarwa a ranar eh, jiya 31 ga watan Agustan shekara ta 2017 da goma sha ke da nasaba da mata da yara nan 39 da kungiyar Boko Haram ta sace an galewa a cikin daren biyu ga watan Julin da ya gabata. cikin fatan Allah ya karbi addu'insu matan Kwangafen sun yi zaɓe ranar hawan arfa domin roƙon Allah don ganin waɗannan mutane da aka sace sun dawo gidajensu haka kuma Kwangafen ta kawo goyon bayanta ga iyalan da ambaliyar ruwa ta sama ta shafa tare da kuma da jinjinawa jami'an tsaro na FDS kan ƙoƙarin da suke na tsare ƙasar Nijar. Ƙungiyoyin fararen hula na ƙasa sun fido wata sanarwa a yau da safe a cibiyar Mojen Haddakar ta yi Allah wadai da tsare shugaban kungiyar Moce Nasiraci Isa Gade Ali Samba mamba na gungun OSC na Nijar a cikin rahoton Alamin washa Siraji Isa kusan da kwanakin baya sai sun je gidan shi sun ka kame shi sun ka je suka rike shi can Beji. Abin da yasa dalili ne tsakanin shi da wani abokin shi wanda ake cewa Malam Sabi bisa kan harka sallah. Tsakanin shi ne suka yi magana Abin har ya kai da basu daɗin juna ba ya kai ƙara to ƙara tsakanin ɗan ƙasa da ɗan ƙasa ko tsakanin mutum biyu to da malam ya kai ƙara abin mamaki shine cewa sai wa'ansu suka yi sama da faɗi da wannan ƙara suka mai da abin kamar nasu don saboda tun da suka yi an ce siraji ne dama suna neman shi an kace to yanzu ya za a yi da wanda ya kawo ƙara ya ce ga aka amma sai an kashe kuma ana neman wa'ansu laifi to dan shi ne muka ce kenan a kudala ƙarƙashin ƙadago An saki matukan kabu-kabu guda bakwai a Agats bayan sun kwashe kwanaki goma sha biyar gidan yari ana zargin su dai da janyo fitina a lokacin zanga-zangar kungiyar kabu-kabu a ranar sha biyar ga watan Agustan da ya gabata. lauyansu Nasiru Lawali na da karin bayani a cikin rahoton Anise Karim. A ganina, abu ne na rashin dacewa a tuhumi waɗansu 'yan ƙasa da ba su aikata wani laifi ba in ban da dakatar da harkoki domin shiga yajin aiki na biyar umarnin ƙungiyarsu bayan da aka tauye musu haƙoƙinsu. Don haka a yau abin farin ciki ne a gare ni ganin cewa alkali ya yi watsi da ƙarar. Abin da ke nuna cewa abubuwan da ake tuhumar su ba su girku bisa kan ƙa'ida ba. Kuma salama su da aka yi ya nuna cewa laifukan da ake tuhumar su kawai soki burutsu ne. An sallame su saboda mataki ne na shari'a. Don haka ban ga dalilin da za su sake komawa a gidan kaso ba. Barayin Babura sun sake bugawa a jihar Tanut inda bisa hanyar takuku da gurbobo aka gano gawar wani ɗan kabu-kabu da wani fajin sansa ya yi masa yankan rago a ranar yau. Wakilinmu Bubakar Muhammadu Yaro ya aiko mana ƙarin haske. Al'amarin ya faru ne jiya wajen karfe bakwai na yamma a garin Takuku, kilomita arba'in da 45 daga yammacin birnin Tanut, inda wani ɗan kabu-kabu ya ɗauki fasinja da niyyar kai shi a garin Gurbubu, inda ɗan kabu-kabun ya sanar da abokaninsa cewa zai tafi ya dawo. To ganin daɗewar da ya bai dawo ne ba abin ya fara tayarwa abokaninsa hankali suka neme shi a waya sai dai ba labari. Nan take wasu abokaninsa suka tafi neman sa a garin garin da ya tafi, inda waɗansu 'yan garin suka tabbatar musu cewa sun ga shigowar wani mai moto tsakanin lokacin magariba da lisha'i. Bayan da suka neme sa ne suka tsinci gawar ɗan kabu-kabon mai suna Bukari a kilomita shida daga garin. Hukumomin yankin sun halarci wajen, sannan an buɗe bincike domin gano wanda yake da hannu akan wannan aika-aikar. To Allah kyauta, albarkacin sallar layya ƙungiyar tsaffin 'yan kokowa ta ƙasa ta shirya wata kwamɓalar kokowa karo na biyu da ake kira kokowa motsi ya fi laɓewa. An taɓa shirya irin wannan kwamɓala a lokacin sallar azumi, kwamɓalar da ta kokowa za ta fara a ranar Lahadi kuma za a kwashe kwanaki uku a yanta. Shahararren 'yan kokowa za su fafata tsakaninsu a nan filin wasa na kokowa na nan birnin mai. Gade Bubakar Asamna, mamba na reshen ƙungiyar kokowa ta birnin mai a cikin rahoton su mana Amadu. kokowa wannan da muka tsara mu ne tsahi 'yan kokowa muka nemi ga Alhorma ga federaso ta amince mu ta ce mu je mu mun zo mun sa kwamba mun kira 'yan kokowa ga lokacin da 'yan kokowa abinda muka kira mutum hudu aka kwamba shi da muka sanya ta jika 60-60 wanda duk ya kaye yana da jika 40 wanda aka kada yana da 20 kuma mu ba mutum kudin mota shi na zuwa da zawa mu ba mutum gurin kwana mu ba shi kudin abinci yanzu kira da muke tukuna harko ga 'yan kasa su bado hankalinsu akan wannan abu da muke yanzu duk yan kukuwar da ka sani na ƙasa na kowace jiha mun kira saboda haka nan ne mu mu ne za mu taru mu haɓaka wannan kokowa ha 'yan ƙasa su gani kenan in can sama su gani za su gani abin nan da muka yi mun kawo mu ƙasa gudunmuwa kenan shi yasa yanzu muka ce to baiwa a ce kokowa kullum muna komawa baya Ku sauraron shirye-shirye Isidro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina wa. haka ne Al'ummar musulmi na shirye-shiryen sallar layya a ranar gobe, game da haka duk wani musulmi da Allah ya hore ma ya kamata ya yi layya, to akwai wasu sharuɗan da ya kamata a cika domin wannan layya ta samu karɓuwa wajen Ubangiji. Bari mu saurari ƙaran haske daga Ustaz Mustapha Amadu, sakataren ƙungiyar Musulunci ta Fuziya a cikin rahoton Bilkisa Hamidu. ita yankan nan ana yin ta bayan sallah kuma bayan an tabbatar da liman kin garin ya yanka nashi bayan yankan liman ne ake shi kuma in za a yanka an so wanda ke da layya ya yanka da kanshi in bai iya ba saboda ga zai bata layyar shi yana iya sa wani amma ya zo ya tsaye sai ya ce bismillahi Allahu akbar laka wa minka bi ismi fulana da sunan Allah mai girma ka ce Allah shine mai girma Allahu akbar kuma daga gare ka ne wanga abin na same shi Allah kuma dan kai ne nake shi sai ka ce da sunana ni wani ko da sunan wani zani yanka kaza sai ka yanka in aka yanka lokacin nan dada sai a shiga shirye-shiryen raban shi ko kuma yadda za a gyara shi saboda a yi da shi shi ma wannan rabon saboda muhimmi ne sosai wannan layyar annabi ya ga mana ya ce mana ana kasa naman layya gida uku ne kai wanda ke da layya kai ke da kashi guda wannan naka ne da sunanka ne zaka ɗauka shi kashi na biyu na iyalinka ne cikin gidanka da wanda duk yake kasan nauyinka ko mai aiki gidanka ne inda dan gidanka tare da kai ne yake ko ya zo ne bako ne ko kuma yana zaune wajen ka ne shine ake ne da iyalinka wannan kashin na biyu nasu ne wancan kashin na uku shine aka ce yanzu ka raba mu wanda ba su da amma ka fara da makwabta wanda ba su da wanda yake da bai kamata a bashi ba wanda baya da shi ya cancanci a bashi wannan sadaka ce kashin na uku yankacce bai kamata ta wuce kwana uku ba a ta shirka ake ce musu bai wuce ta wuce kwana uku in aka ɗauka daga ranar idi amma naman yana iya shekara ma inda kana da halin da zaka aje shi an hisan ma ya ɗauki lokaci ana tunawa da wannan abu don saboda lokacin annabi ya aje shi kuma bai ce komai ga wanda suka aje shi shekaru ma yana shekara To ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio kalam A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio mambio A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba da biyar da zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. Anya mai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.